kin ji daɗin abincin kenan na ce miki wata ma tana na ranar nan ta zo cin abinci kawai ta haɗiye da cokalin ina son ka eh? ina za ka Allah sarki bawan Allah wallahi ya man tausayi yanzu hajiya don haka kuma duk duniya a yanzu babu wanda zai iya rawa ba. Allah dai sakar ki nuna masa kallon shedanci <sighs> Maruf zan zo gida da kaina na dauke akwai miliyan biyar a bayan butun motar ta yadda za a ina so a kawo min ta gida Allah ya kai mu wannan lokacin daga ni sai yake sai dan kanin dakata mana malam bimi da kai wani abu zai shiga tsakanin ba idan ma ka karya alkawari ai ba sai dai a kicin ba malam sai ka bari in na je cikin ɗaki sai ka bi ni ba shirya mai abin karyawa ba ne da safe? abincinsa yana nan na tanada mai shi mai daɗi in dai abinci mai daɗi ne na saba ci a wajenta ta iya girki mai daɗi sai a bashi kulawa da allah yadda ya kamata kwana biyun nan na san girkin da sai ya fi da daɗi mene na yi biya a bar a bar mu ta yi mana a sai kai da mu iska ban wace ma ita iska ce sai na ci kai kai bar shi ta babu mata ka zai tafi a'a kaya ne zai tafi to kaya na da kafa a'a za mu je eh, union sai a sa a mota sai a tura can menene union wallahi lokacin da kika ce min zaki aure to yanzu ya za a yi kenan ka kwantar da hankalinka hakurin sati biyu kawai za ka yi baka ganna ba dan Allah daga sai yake kana ganin kaman wasa ne ko Me haka da a gaya na nake ba wani dare ne je magi bai gani ba za su ci gaba da bibiyar rayuwarki kai oho uban kamai ba na so na mutu yanzu saboda ba a da gurin zuwa shi yasa idan aka shigo ba a so a fita nawa ta siya maka wannan wayar saboda dai na san baka da kuɗin siyanta lallai zan tabbatar maki da ni jahili ne Alfaki mutum jiya ta zo kai wani iri ne waye kamal yaya na ne mana shi ya turo su fa ina ta sallama ina ta sallama ka da wannan karamar muryar ta ka zaji dama dai kira na kai a waya shine zan san ka shi dan Allah dan dauko min jalabiya na in je ka dauko da kanka ga sun ga ga dina ai me yake bukata da Allah ban so wancan wawan ya san me ke faruwa dan Allah garin leke leken nan naka sai ka je ka leko abin da zai kashe miki wada kin san abin da kika je kina yi alamu ne na masu ciki ciki kuma ciki kuma kina tambaya na kina hauka saurin da kake haka وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا بيوان الله كينا halimatu sadiya kenan hajja yarinyar kirki kenan gode ma Allah na sadiya